Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da ansa tare da naku Nasiru Sani. Shirin tambaya da amsa shiri ne da ke zuwa muku da wasu amsoshin tambayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana, kuma a kowane mako yake zuwa muku a daidai lokaci irin wannan. A yau shirin tambaya da amsa zai kawo muku bayani ne akan tarihin kafuwar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch. Sai a kasance da mu a cikin shirin. To madalla Bisa al'adar shirin za mu fara ne da wannan tambayar wadda ke cewa don Allah a wace shekara ce aka kafa kungiyar Human Rights Watch kuma ita wannan kungiya a ina take samun kudaden da take gudanar da ayyukanta. Wannan tambaya ce da ta fito daga Rabi'u Nuhu na Bukka wadda ke karamar hukumar Bakori a jihar Katsinan Najeriya. Akan wannan tambaya ce wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya Ibrahim Malam Goji ya tuntuɓi barista Yubi Darazau kwararre kan dokokin ƙasa da kasa kuma lauya mai zaman kansa a jihar Bauchi da ke tarayyar Najeriya. Ga kuma yadda zantawar tasu ta kasance. Ita wannan kungiya ta Human Rights Watch wato wata ƙungiya ce mai zaman kanta wacce ta sadaukar da kanta kan bincike yaɗawa da kuma ah, ganin an hana da dakatar da cin zarafin biladama a duniya wato ma'ana human right violations su suna faɗa ne da dukkan wani hakkin ɗan adam a kuma kamar yadda ka sani su hakkokin ɗan adam na akwai wanda ake kira fundamental wato gaggagaggansu wanda ya haɗa da ah, sa na ya rayu yancin walwala yancin faɗin albarkacin baki yancin saurare a saurare shi ma a ji mai ke damunsa wayannan suna kaɗan daga cikin manya-manyan haƙoƙinsa sun kai kusan guda goma wayanda yake da su wayanda su ne duk duniya ta yarda da su ta amince da su cewa lalle wayannan haƙoƙi ne na ɗan adam to a saman wayannan ko ƙasa da su za ka samu irin su yancin ya ci abinci yancin ya sha ruwa ya sa abunan yancin ya yi tafiya ya je duka wayannan yanci ne na ɗan adam amma wayanda suka fi muhimmanci su ne kamar yanci na rayuwa yancin faɗin albarkacin baki yancin ya zaɓi addinin da yake so ya yi ka gani yanci na ya taru abinda ake kira right of peaceful assembly da kuma ya yi magana da 'yan jarida shi ma duk yanci ne wanda yake duniya ta fahimce shi ta gane shi da kuma yanci na a saurare shi wato fair hearing dukkan wayannan suna cikin haƙoƙin yan adam wanda yake su nan human rights watch suke karewa eh wato ita wannan kungiya yaushe aka kafa ta mana wace shekara aka kafa ta to ita wannan kungiya farko an kafa ta a alif da 1978 kuma an samar da ita ce a matsayin helsinki watch akwai inda aka tuna akwai wani accord da aka yi wato yarjejeniya da aka yi na helsinki da su soviet union to su sun zama ne su an farko an kirkire ta ne a wannan alif da 1978 domin su dinga sa ido su ga cewa shin soviet union tana bin ka'idojin da aka kafa na wannan yarjejeniya to sai bayan shekara goma kuma a alif da 1988 sai wannan kungiya sai ta juye ta zama abin da ake kira yanzu human rights watch ta kuma ce da ta sa ido ne wa dukkan wani cin zarafin bil'adama ke masa haƙƙi a duniya baki da. a ina ne ofishi wato helkwatan ta yake kuma ayyukanta yana ko ina ne a duniya ma'ana kowace ƙasar duniya wato ita wannan ƙungiya tana da ofishoshinta a ƙasashe guda ɗari a cikin wayannan ofisoshi da suke ta akwai ƙudurori wanda yake duk inda ka je wayannan ƙungiyoyi a wannan kungiya duk inda take abubuwan da ta sa a gaba kenan su ne kamar ta tona asirin dukkan wani cin zarafin dan adam na farko a duk inda take a cikin wayannan kasashe ɗari ɗin sannan bayan haka kuma tana tuhuman gwamnati gwamnatoci a kan cin zarafin dan adam in ta abin nan sai ta tona musu asiri ta faɗi cewa ga irin abubuwan da ake yi a wayan nan an musu wannan wancan an musu wannan wannan an kulle su a fursuna ba tare da hukunci da sauransu duka tana bin wannan sannan kuma tana ayyana neman canja salo a gwamnatoci domin a tabbatar da cewa an kare a hakkin dan adam ofishinta na kasashe kamar da na gaya maka guda ɗari ne a duniya amma babban ofishinta yana amurka a birnin new york eh wato ma'ana headquarter shine yana birnin New York a kasar America ya take gudanar da aikinta ne ta kan dogara ne da samun rahoto na cin zarafin dan adam daga ɗaiɗaikun mutane ko daga gwamnatoci ko daga ƙungiyoyi na duniya bayan wannan ta kan dogara da rahoto sannan kuma tana bincike kan yi bincike kan sa kuɗi ta binciko bayanai da yaya aka yi menene ya faru duk inda ta ji labari ko ta ji kishin kishin na wani abu da ya kama da cin zarafi sai ta binciko tana amfani da dukiyar ta wurin ganin ta binciko wannan cin zarafi sannan kuma ta bi ta ayyana a duniya cewa ga abin da yake faruwa tare da hujjoji hotuna ne bidiyo ne da sauransu duka tana amfani da wayannan hanyoyi mai tambayar ya bukaci karin bayani kuma akan kafofin samun kuɗin wannan kungiya ta human rights watch to ita wannan ƙungiya ta human rights watch tana samun kudaden shiganta ne ta hanyar gudumawa daga wurin mutane ɗaiɗaiku da kuma ƙungiyoyi masu eh, ra'ayi irin nata amma ba ta karɓa ko ta amince da wani gudumawa da ya fito daga hannun gwamnati ko wani ɓangaren gwamnati sai dai daga ɗaiɗaikun ƙungiyoyi ƙungiyoyi mutane individuals da kuma foundations da suke da similar abin nan da ita a objectives wana kungiyoyi wanda suke da ra'ayi irin nata na ganin an yi maganin human right an yi maganin human right violation suna ba da gudumawa kuma tana karba amma gwamnatoci na ko ina ne in sun bata gudumawa ba ta amincewa da shi amma kana ga menene hikimar kin karbar tallafi ko kuma gudumawa daga gwamnatocin kasashen duniya eh in ka lura a duniya gaba daya kusan wanda suka fi cin zarafin dan adam su ne bangaren gwamnatoci ko a karamar hukuma ne in ka je an kama wani an kulle in allah da zaka samu mai mulki ne kulle shi ko shugaban karamar hukuma ko wani jami'in 'yan sanda ba gaira ba dalili ko kuma mai gunduma to su in dai za su karɓi guduma da gunsu kaga kuma ba za su iya faɗan cewa ga laifinsu ba a hausawa suna cewa bakin da ya ci baya magana to don haka ne suke guje karɓan wannan haƙƙi guduma daga wajen gwamnatoci domin kusan su ne a bangare ɗaya su kuma suna ɓangare ɗaya to sai mu je ga ɗaya ƙungiyar kuma ƙungiyar amnesty international mm. ita kuma ce wannan ƙungiya kamar yadda ka yi bayani akan human rights watch to ita amnesty international ita ma kamar human rights watch ƙungiya ce ta kare halkin bil'adama ita a duniya gaba daya amma ita an kafa ta ne a 1961 kaga ta riga human rights watch ma kafuwa da sama da shekara goma kuma an kafa ta ne a birnin a kasan burtaniya a united kingdom akwai wani lauya mai suna peter benninson shi ne fara kafata a matsayin ganin an sake mutanen da aka tsare su bisa ah, aƙidansu wato masu prisoners of conscience a lokacin su ne ya amfani ya kafa wannan ƙungiyar ganin da an sake su kuma tana da membobi miliyan goma a ƙasashe 150 su ma ba sa amsar gudumawa daga wajen gwamnatoci sun dogara ne su ma daga gudumawa da aka basu wanda mutane suka basu yanzu kamar kai za ka iya neman adireshin ko kuma bankin eh, amnesty international ka tura mata a ah, gudumawa in kuma ta gaba ka da wani alaka da gwamnati za ta iya karawa amma in ta ga cewa kana da alaka da gwamnati ko kuma an mata kula abu ne sai ta rubuto ta dawo ma da kayanka so ita ma tana aiki ah, tana aiki sosai in ka tuna ita ta nemi da cewa a daina yin hukuncin aiwatar da hukuncin kisa a duniya gaba daya maimakon haka a mai da shi maimakon mutum ya je a kashe shi don ya kashe ko an yanke hukuncin kisa to sai a mai da shi zaman fursuna zaman wakafi so su ma aikin dai ganin cewa an kare hakkin bil adama ne a duniya kamar umar radwac me za mu iya cewa shine bambanci tsakanin waɗannan ƙungiyoyi guda biyu to bambancin su dai basically shine lokacin da aka kafa su amma an ka duba wannan tana aiki ne a kan duniya gaba ɗaya ita ma wannan tana aiki duniya gaba ɗaya ta sa a gaba to mana godiya kwarai da gaske da amsa waɗannan tambayoyi da kai to na gode sosai da dade kowa kama ga da kanmu guda ne ku babbaɗa da juna ga ka gana musulmi wancan kuma nana musulmi amma sai ka ilike kun taro kuna ta yaƙi. An gaida marigayi Alhaji Musa ɗan ƙwairo da wannan waƙa tasa. Da fatan mai sauraro ya fa'idantu da amsar da aka bayar akan wannan tambaya. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Muna dakon tambayoyinku ta mu na imel akan RFI Hausa tambayoyi a gmail.com sai mun ji ka. Da wannan tambaya ce za mu je ga tambayar mu ta gaba, wadda isun Daila Paki da ke jihar Kaduna ya aiko mana, wadda ke cewa, 'Dan Allah, ku bani tarihin gadar jaba. da ke kan hanyar jihohin Niger da Kwara. Shin, a wace shekara aka gina ta, kuma a zamanin wani mulki aka samar da ita? Wakilinmu na jihar Niger tarayyar Najeriya, Ismail Karatu Abdullahi, ya zanta da Farfesa Muhammad Tijjani Naniya, masanin tarihi daga tsangayar tarihi na jami'ar Bayero da ke jihar Kanan Najeriya. Ga kuma yadda zantawar tasu ta kaya. garin jaba dai ana cewa wani Bayar Bene mayaki ya kafa shi a shekara ta 1735 wato lokacin tsohuwar daular oyo kenan to ita kuma gada jaba tarihinta ne ya samo asali ne daga zuwan turawa lokacin da turawa suka zo suka kama yankin da ake kira najeriya wato akwai kudancin yankin akwai kuma arewacin yankin kudancin yankin shine hada da yarbawa da ƙananan ƙabilu na can gindin ruwa da kuma inyamurai arewacin kuma yankin shine wanda ya hada da daular nan mashahuriya ta sokoto da daular borno da ƙananan ƙabilu to su ne a arewaci waɗancan kuma a kudanci to turawa da suka zo suka kafa suka da tsari suna so su haɗe kudancin najeriya da kuma arewacin najeriya to amma tafkin Niger wato kogin Niger ya raba su to shine suka yi kokarin su haɗe su yi gada wannan gada wato sun ɗauko gada ta jirgi ne na farko jirgin ƙasa tun daga Legas suka zo Ibadan daga nan kuma suka zo Baro wato Akwara to daga alif ɗari tara da tara zuwa alif ɗari tara da goma sha ɗaya shine suka yi kokari suka gina gada ta jirgin ƙasa Akan wannan kogin suka haɗe shi ya zo arewacin najeriya wanda shi ne suka tuwo da shi har suka kawo shi kano shine ake cewa an kawo eh, wato layin dogo kano da sha ɗaya zuwa da goma sha biyu. turan kai daɗe a lokacin wani shugaba aka fara ginawa sannan a lokacin wa kuma aka kammala an fara gina wannan gada kamar yadda muka faɗa tsakanin shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da kusan shida kenan domin shi ne lokacin lugard kafin ya tafi a canja masa aiki ya koma hong kong shi ne fara ƙoƙarin matso da layin dogo ya taho domin haɗe shi da arewacin najeriya aƙalla an ɗauki shekaru kimanin bakwai ko takwas ana gina wannan gada domin tana da tsawon kilomita kusan goma sha biyu ne Ta saboda haka ba karamar gada ba ce sannan kuma a zamanin Sulugad da aka fara yin wannan aiki aka kammala aka hada da ya zo ya haɗe da Kano wajen alif da dari tara da goma sha ɗaya zuwa da sha biyu amma sai alif dari tara da goma sha biyar duk aiki na ayyukan na wajen ya kammala gaba ɗaya. Menene tasirin wannan gada daga wancan lokaci zuwa yanzu? Wato tasirin wannan gada yana da muhimmanci kwarai wajen wanzuwan Najeriya ma gaba ɗaya. da ba a yi ta ba to gaskiya zai wahala sadarwa tsakanin jama'a jama'a da jama'a na wajen sha'anin kasuwanci da kuma zirga-zirga ababen hawa ta yiwu tsakanin kudancin najeriya da kuma arewacin najeriya saboda haka wanzuwarta ne ya ba wa tura damar hamma a ce za a haɗe mulkin arewacin najeriya da kuma kudancin najeriya wanda aka, aka, aka shugaba wato lugard da aka da ya dawo goma sha ɗaya zuwa da sha biyu turawan mulkin mallaka suka ba shi aikin da ya haɗe mulkin waɗannan ƙasashe don da ƙasashe ne guda biyu da kudancin najeriya da arewacin najeriya haɗe su zama ɗaya mafi yawan kasuwancin arewacin najeriya wato ta sahara ake bi a yi da larabawa na arewacin afirka amma da tura suka zo su daga kudu suka taho ta ta teku saboda haka suna son su canja kasuwanci zuwa kudu wato maimakon a tafi arewa kasashen larabawa na yanzu a dawo a rika yi zuwa kudu tun da a nan hedkwatar turawa yake a Legas. To shi ne amfanin wannan gara da aka yi to duk sai aka janye hankalin 'yan kasuwa sai aka tabbatar da cewar duk kayan da za a kai kasashen waje to ta kudu za a kai su wato kudancin Najeriya za a kai domin a je matattarar ruwa na teku inda jirage suke sai a ɗiba a kai. wannan shi ya kawo karyewar kasuwanci tsakanin wato kasashen arewa da kasashen laraba ta hanyar sahara ganin irin dadewa da wannan gada ta yi a matsayin ku na masana kuna ganin ya kamata a sake gina ta gaskiya wannan gada ta dade matuka da gaske domin kusan shekara ɗari da kusan ishirin da wani abu kenan yanzu to shi a tarihi ba a yin abu sai in bukatar hakan ta taso idan kai kokari kai abu bukatar sa ta so to za a iya samun matsala kuma musamman mu rauni da muke da shi wajen lalatar da abubuwa idan muka abin ba ta jawo hatsari ba tukuna to me yasa za ka gyara in ka tashi gyaran sai ka kawo injiniyoyin da sai a samu matsala ana yi sai ka ji kuma an shiga cikin matsala a najeriya najeriya muna da wata matsala shine sai mu rushe abu mai kyau amma kuma wanda za a sa ya maye maye gurbinsa sai zama ce kuma an shiga matsaloli idan dai akwai matsala ta game da gadar to sake gina ta yi ba laifi ba ne amma ko za a sake ginawa waɗansu na wata hikima wannan ai tarihi ce ba canja ta za a yi ba sai dai za a iya mata faskurima ko kuma a gina wata sabuwa ita kuma wannan ajiye a batta domin kafa tarihi da cewa ta nan aka samo asali kuma ta nan aka haɗa kudancin Najeriya da arewaci. Daga ƙarshe Farfesa Naniya wani abu ne na tarihi da za ka so ka sanar da masu sauraronmu. kila ma ba su sani ba wanda ke tattare da wannan gada ta jaba. Muhimmin abu na tarihi game da jaba ita kanta shine jaba ita ce wato headquarter arewacin Najeriya ta biyu da turawa suka kafa. Lokacin da turawa suka zo suka fara harka na neman gindin zama musamman sun zo sun zauna a lakwaja hamsin. sannan lokacin da aka ba su wato wani taro da aka yi da na duniya da ake cewa su tura su yi danka da su rikici a tsakanin su ake ce masu balin conference alif ɗari takwas da tamanin da hudu ƙarshen da tamanin da hudu zuwa tamanin da biyar inda aka ce an yarda ingila ita ce za ta shugabanci za ta lura da wannan yanki wanda ake kira najeriya to sai aka kafa wani kamfanin royal niger company to shi wannan kamfani shi aka shi mulkin wannan waje shine kuma ya maida lakwaja babban headquartersa daga nan suke kokarin su haɗa tsare-tsaren da za su mallaki sauran yanki musamman na arewacin da ta zama najeriya to lokacin da kuma lugard aka kawo shi domin ya tabbatar da cewar yankin arewacin da ake kira najeriya arewacin riba a kogin niger ya zama a janyo shi a ƙarƙashin mulkin turawa wato daular sokoto daular borno da kuma sauran dauloli na ƙananan ƙabilu takwas aka kawo lugard ya wannan aiki shine da alif ɗari tara daidai ya ce ya tabbatar da cewa arewacin Najeriya ta zama a ƙarƙashin mulkin Baturi ya bada wannan sanarwar. To a lokacin sai ya kasance cewar ya taso daga Lakwaja sai ya dawo garin Jaba domin a arewa yake. Aka zo Jaba ta zama headquarter alif ɗari tara zuwa da ɗari tara da ɗaya da kuma aka yi alif ɗari tara da biyu sai suka matsa daga Jaba suka sake wa arewa suka zo garin Zungeru nan ma shi kamar da su shine headquarter Turawa. To dalla. Da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri na tambaya da amsa a madadin sashen Hausa na Radio France International da kuma wakilanmu Ibrahim Malam Goje da Ismail Karatu Abdullahi dukkaninsu da ke tarayyar Najeriya da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara. Naku, Nasiru Sani ke cewa mu kasance lafiya.